ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما waɗanda kuke riya cewa ‘ya'yanku ne ku danganta su zuwa ga iyayensu na asali yin hakan shi ne adalci har a wurin Allah idan kuma ba ku san iyayensu na asali ba waɗanda za ku danganta su zuwa gare su, to su ’yan uwanku ne a addini, kuma waɗanda kuka ‘yanta su daga bauta, kuna iya kiransu ku ce, Ya kai ɗan uwana, ko ya kai ɗan bafana, babu laifi a kanku. Idan ɗayanku ya yi kuskure ya danganta ɗan riko zuwa ga wanda yake riƙonsa, zai yi laifi ne idan da gangan ya aikata. Allah ya tabbata mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayansa kuma mai jin kansu ta inda baya kama su idan sun yi kuskure.